الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na sha uku cikin wannan wata mai albarka na ramadan idirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan hudun 2023 a wannan masallaci namu mai albarka wanda ake kira Ishaq Abubakar Muhammad Gumi da ke Mariri a titin Maiduguri Road kusa da kasuwar Goro inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratul Ankabut Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma fassara daidai Allah ba ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro na ji za mu tashi aya ta 23 ko 24 ma kana jawaba kawai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار نعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه أي باب أظن ده زما أمسى كمتاننسى إلا أن قالوا كوي سواسكي سكي اقتلوه وكشيشي أو حرقوه فكقونيشي قونيشي فأنجاه الله من النار يا أبنجي تعالى ya tsamar da shi daga wutar inna fi zalika la'ayat lalle a cikin wannan akwai ayoyi li qaumi yu'minun ga mutane masu imani wato a baya an yi bayanin da ubangiji ta ala yake mun aiko da annabi ibrahim wa ibrahima iz qala li atina ibrahim ko kuma ibrahim ma mun aiko shi wanda muka ce wani adafi ne watakila akan wancan na baya da aka ce wala kada na nuhan kana na aka ce wa ibrahima to nan gaba ma za mu ji wa lutan iz qala li qaumihi shi ma zai zama mansuri duka yana tafiya tare da wa'in ko dai wa ibrahima sai na ibrahim to ya zo musu wa'azi ya faɗakar akan illar bautar gumaka da muhimmancin tauhidi cewa ku bauta wa Allah ku kada ya tashi ku yi kaza kamar da mun san mutanen sa gumaka suke bautawa a bisa tunani irin na wancan lokaci da rashin shari'a da jahiliya da wauta da kuma bisa ɗabi'a ɗan adam idan an ƙuri shi ko ba shi da hujja sai dai ya faɗa sai dai ya yi rigima amma mai hankali mai hujja tsayawa ake a tattauna me dalilinka me sa ka ce abu ka za ba kyau me sa ka ce ba daidai ne, wannan ne abin da ya kamata duk mai hankali in ka kura mutum shi kenan in ya kure ka shi kenan kai kana neman gaskiya ne amma a dake shi a kashe shi a kona shi a maganin sa wannan duk ba ta zama hujja ba ta zama hujja ko ba ta taba zama hujja da kawo gyara ba wannan ma abin da suka ce kenan amsar mutanen kenan ubangiji ce fa ma kana jawaba qaumihi ba abin da ya zama amsar mutanensa jawabin mutanensa ba su ce zo a tattauna ba zo kawo hujja ba me dalilin ka na cewa babu kyau illa an kanu kawai ta suka ce uktuluhu ku kashe shi da ka da ka ji wannan kalma babu hujja babu dalili au harriquhu ko ku kone shi to me bambanci duk ɗaya ne amma abin da ake so wasu ne ke ba da shawara ko dai a kashe shi silently ba tare da wani ya zama ko kuma in kisa ba a mata kisa na kwab ko kuma wannan ba zai zama darasi ga wasu ba a rura wuta a ƙona shi zai fi tsoratarwa ga wanda yake ganin zai aiki irin nasa ba masa haka domin suna ganin wannan mugun aiki ne wani ya zo ya ce allolinsu ba su da kyau kansu ba gaskiya ba ne wannan ƙone shi ma ya kamata a to san a kisan ma akwai wanda zai fi ta da hankali yanzu misali da wanda za a zo a harbe shi wanda za a zo a buge shi ko a shaƙe shi ko kuma a ce an yi hangin ɗinsa an rataye shi da wanda za a ce a ƙone shi da wuta da wanda za a ce a da kowuka a masa yankan rago ka san kisa kisa ne amma sai wani kisan ya fi kanuwa da hankali da tsorata ka da tunanin kai in irin wannan aiki ne mafa irin kisan da ba a to ko da kashe mutum za ya kamata a yi wa mutum kisan da da an gani ila ya fi sauƙi kamar yadda annabi kisa wai za ka taltum ba a sanar kisla in za ku yi kisa ku kyauta ta kisa Allah bai da mugun kisa ba da irin kisan da aka riƙa yi a ɗauko mutum a yanka shi a ce ya kwanta a sa gaba gabar kamar akuya a yanka shi irin kisan da aka rika yadin nan a maiduguri nan ba ƙaramin tashi hankali ba ba ƙaramin bala'i ba da sauran kisa iri-iri da duk wanda ya ga na abubuwa da suka faru Allah kada ya sake maimaita mana irin na abubuwa suna ganin ƙonewa wata hanya ce sosai au har da Ba nan sai Allah ya ce fa'an jahu Allah minan nari a nan akwai abin da za a kaddara cewa sun jefa shi abin da za ka kaddara nan sun rura wutar sun jefa shi yanzu da Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida ko mutane sun kasance al'umma ɗaya ce ba a rarraba suke ba kanan nasu ummatan wahida fa ba a sallahun nabiyina sai Allah ya aiko annabawa yana akwai abin da ya faru me ya faru akwai abin da za ka kaddara ai fahtalafu sai suka saba wannan suka saba din shi za ka kaddara a kwakwalwarka kanan nasu ummatan wahida fahtalafu da san mutane ɗaya suke tafiya ɗaya fahtalafu kawai sai suka saba suna sabawa haba asallahu nabiyina mubashirin wa munzirin sai ubangiji ya aiko annabawa suna masu albishir suna masu gargaɗi na fata an gane da ubangiji ya ce da annabi musa wa idistasqa musa li qaumihi a tuna lokacin da musa ya nemi allah ya ba su ruwa a fito musu da hanyar samun ruwa saboda mutanensa na jin kishiwa li qaumihi shine wa idistasqa musa li qaumihi fa qul lin nas bi asaka hajara da muka ce to daki wannan sandan doka shi kan dutsen nan sai Allah ya ce ne sai dutse ya ce haka kawai ya ce sai ba da ke shi ba za ka kaddara ne fadara ba ai sai da kaɗin yana dukan ne biyo bayan fanfajarat min husna ta asharata aina sai kawai idan ruwa guda goma sha biyu sai ya bullo kamar ka ce gindin famfo goma sha biyu sai ya bullo daga cikin dutsen kada alima kullu unasin masharabahum kowace jama'a ta san gurin shan so da kabila goma sha biyu ne sai suka ware wannan wannan wannan wannan famfo wannan famfo yana akwai abin da za ka kaddara wannan shine ma'anar zuwan fa'un ɗin abu kaza na faruwa sai kaza ya faru <clears throat> na fata an gane to da aka ce ku kashe shi ko kuma ku ƙona shi to sun rura wutar sun kuma jefa shin suna jefawar fa an zahullahu minan nari sai Allah ya tsamar da shi daga wutar ya kubutar da shi daga zafin wutar kenan kuma ya ce minan nari daga wutar wato wutar da suka kula shi sa mata ma'arifa daga wannan wutar da suka kunna ya tsamar wata kasance Allah ya gaya mana a wasu gurare cewa sai muka ce da wutar kuni bardan kulina ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta zama sanyi kuma da aminci ga ibrahim da aka sai Allah ya kubutar sabbi wannan shine ne fa’an min Allah inna fi zalika Lallai a cikin waɗannan bayanai ko a cikin abubuwan nan da suka faru ko a baiwar da Allah ya wa annabi annabi Ibrahim din ne ya kubutar da shi la ayatin akwai abun lura akwai ayoyi akwai lesson akwai ibra amma ga mutane masu imani me yasa ba ce ga kafirai ba ma'ana ga mai imani cewa in ya Allah farko zai haɗu da jaraba da bala'i da tashi hankali za a iya kashe shi za a iya tamin ɗin kashe shi za a iya shirya duk abin da za a shirya amma ƙarshen yin haƙuri ko dai Allah ya kubutar da shi ko kuma ya yi shahada wannan ɗayan biyu wannan aya in ya zanto annabawa manya-manyan bayan Allah an musu haka fa ruhun aula wanda ba su ba kenan za su yi haɗuwa da matsalar su ma da ta shafi irin wannan inna fi zalika da liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi akwai abin lura da mutane masu نعم <clears throat> وقال إنما qala من دون الله أَوْثَانًا مودة بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نعم ثم يوم القيامة يكون بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا نعم. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال كما النبي إبراهيم يتي إنما اتخذتم من دون الله أوثانا kawai ba wani abu kuka rike ba wanda ba Allah ba wallahi kawai kun rike gumaka ne kawai kamar da muka fassara wasan mawaddata kun. dan wata ƙauna da ke tsakaninku <clears throat> fil hayati duniya? a nan duniya nan rayuwar duniya yau malkiya qiyamati sanan idan kiyama ta zo yakfuru ba ba. sashen ku zai butulce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da Sashi zai tsine wa sashi wa ma'awakum an arshe makomar ku wuta fa malakum min nasirin ba ku da wani masu ba da gudunmuwa da za su taimake ku wato annabi ibrahim yana tabbatar da gumaka mutanensa suke bautawa ce ba wani abu kuka rike ba gumaka ne kawai na shirme gumaka ka kowa ya san ba sa ji ba sa gani ba sa amfanarwa kamar da yake sa ya abata lima ta abudu ma la yasma'u Wala la yubsiru Wala la an anka shay'a baba me yasa kake bautawa abin da zai ji bai gani ko ba abin da zai iya tsina na maka wala an kashe shay'a to kawai goma ko kuka rike kuke bauta musu dan wata kauna da soyayya da ke tsakaninku da juna ita ko wannan kauna da soyayya da ke tsakaninku da juna da bautar gumaka ta haɗa ku wallahi ranar kiyama za ta zama kiyayya kamar dai watan aya da take to al-akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'din adu'un illa al duk masoya inda soyayya ba ta Allah da annabi ba ce sai ta zama kiyayya ranar kiyama duk wata soyayya illa al sai wanda suka hada soyayya a kan tsoron Allah sai masu tsoron Allah Dukan ƙaunarsu ba ta ƙarewa ƙaunarsa halla shira ƙaunarsu mai ɗorewa ce to ranar kiyama sai ka ga ya furu ba zukun ba ba mutane na kafirce wa juna sashe na kafirce wa sashe wato mutum yana babu ruwa nan manyan da suka ɗora mutane akan bauta suna babu ruwa su kananan suna aiko ka ɗora mu su kuma suna babu ruwa mu duk wannan soyayya ta ƙari wata ƙasa a tubihim al'asa sabuban da ya haɗa su yayin ba ma kuma kafircewa ba tsinuwa za a yi tsinuwa wa yalla anu ba a zukun ba a sashi zai tsine wa sashi wato wasu za su tsine wasu cewa ku dai tsinannu ne kun fitin su ma su ce ai ku ne manyan tsinanu da kuka bi mu mu muka ce dole ku bi mu wa yal'anu ba'dukum ba'd arke ce wa ma'awakum an-nar duk makomar ku wuta da masu da waɗanda aka bi wa malakum min nasirin wa babu wanda zai taimake ku bayan Allah madaukakin sarki saboda haka lalle bangare biyun kowa ba zai ji daɗin juna ba kowa zai bangare wa juna da aka ba wata ƙauna da za su biyo baya sai ƙaunar da aka yi ta dan Allah aka yi biyayya dan Allah ubangiji Allah ya samu da shi na فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي to an ce annabi lutu kame da nan Allah ya ce fa amana lahu lutu sai lut sai imani da shi wa kala kuma yace inni muhajirun ila rabbi ni zan yi kaura zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwal azizul hakim lalle shi Allah mabuwayi ne ya fi karfin kowa kuma alhakimu gwani ne mai hikima ya kware game da komai alaman tarihi suna cewa annabi lut ɗanwa da ɗan ƙani suke da annabi ibrahim a lokacin shi dai baya bautar gumaka amma kuma shi ba ba annabi a lokacin ba aiko shi ba to amma abin da ya bashi mamaki yadda aka zura ibrahim a wuta bai kone ba ko da aka nan take sai imani da shi ke shi ya yi da abin da Ibrahim yake sannan akwai matar annabi Ibrahim wadda ya aura da suna Hajara ko Saratu ko Hajara wannan babar Isma'il ummi Isma'il Da wannan ce sunanta Sarra ko Saratu kamar da ake faɗa da Hausa ita ma sai ta imani da shi kaga mutum biyu kenan shi annabi lut dan uwansa ne to sai ga lalle tun da an kona dan uwansa annabi ibrahim duk da bai kone ba to kamata shi ma ya daure ya farkar idan aka gano ya imani shi ma komai zai iya faruwa ko ba zai yi hakuri ana sabon Allah shi ma yana gani ba da aka sai ya hijira yana yin hijira can inda ya je sai tarar ana wani datti da ƙazantar saban da bai taba jin labari ko ganin irinsa ba shi ne namiji da namiji wal'iyazu billah shi ne ake cimma lufiya alliwa sai Allah mai da shi annabi sai ya tura shi zuwa ga waɗannan mutane ya ce ya zama annabi ya mutu ita kuma wannan mata sai annabi ibrahim ya gudu da ita sai ya aure ta sai suka yi shigara tare kaga dai sun bar garin duka shi ne na Allah ya ce sai annabi lutu ya yi imani da shi fa'amana laho lutu sai ta inni muhajirin ila rabbi ni ne kaura ne to da hijira dole ne hijira al-intiqalu min balad al-kufri ila balad al-islam aw al-intiqalu min balad al-shirk ila balad al-tauhid aw min balad al-bid'a ila baladi eh ila balad as-sunnah aw min balad al-fujur inda ma ake fajirci ko saɓo ko haramun, ka koma inda ba a yi amma da wataniya li ajalil hirar biki da niyyar tsira da gudu da addini don addinin kai tsira wato da inda kake zaunan ka tabbatar addinin ka ba zai tsira ba ko a unguwar da kake ko a garin da kake ko ƙasar da kake to dole ka gudu don ka samu damar yin addini in ba ka baran ka yana cikin barazana gashi addinin bai yi ba kai ba ka yi kuma za a iya kashe ka to dole ka hijira amma idan za ka iya wa'azi a garin za ka iya canjawa za a iya sauraron ka kuma za ka iya ba da gudunmuwa ka kawo canji nan bai kamata ka shigira ba amma idan za a rinjaye ka fa to dole ka shigira babban malami shi usai mina cikin sharhin da ya yi wa hadisin hijira na sayi na umar a cikin sharhin arba'unan nawawi ya ce hijira ba ta tsaya ba har daga kasuwa zuwa kasuwa ko shago zuwa shago idan kaga wannan shagon ana sai da kayan haramun ya ce to ka yi hijira ka koma shagon da ba a sayarwa ko da ba abin haramun din za ka sayar wancan shagon ba ya sai da kayan haram wannan ko yana sai da kayayyakin da Allah ya haramta to kaurace masa ka koma shagon da ba a sai da kayan haram ita shi ma za ka samu ladan hijira da usuli za ka samu ladan hijira to balantana idan ta faɗaɗa asalin hijira shine gudu da addini irin wadda annaba duk sun yi annabi ya yi duk sun tsira da rayukan saboda ba za su iya bin Allah a cikin garin ba to ita kuwa hijira tana nan har ila yawmul qiyamah amma daga maka ne zuwa madina annabi yace la hijrata ba'da al-fath la hijrata ba'da al walakin jihadun waniya sai dai jihadi da niyya suna nan daga nan har duniya ta tashi to da kan ka fahimci wannan za ka iya hijira har yau daga inda kake da matsala zuwa inda ba matsala to sai yi hijira da yayi hijira lalle me ya biyo baya ubangiji zai gaya mana nan gaba na'am wa lahu إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق هل يزعنا مغنى إبراهيم كافون أنزو مغنى لوط nan an faɗi kawai lutu ya yi imani ya kuma hijira wanda za a zo kan shi wa wahabna lahu ishaqa ibrahim sai muka yi masa baiwar ishaqa wa yaqub da yaqub wa ja'alna fi zurriyyatihi a tsakonsa a sai muka sanya annubuwata annabta ta auku wal kitaba da ba da littafi wa atainahu ajrahu fid dunya tun anan duniya mun bashi cikakken ladansa wa innahu fil akhirati kuma al akhirah lamina salihin wallahi yana daga cikin mutanen kirki wa wahabna Allah ya amfani da kalmar wahaba malamai suka ce a cikin wannan kalma akwai abin da ke nuna baiwa da cikar buri da abinda mutum yake fata ko ake nema da kudi aka rasa ma aka bashi ba kowa ake ba daga cikin sunayen Allah akwai alwahabu ko alwahabu innaka antal wahab alwahab ma'anar shi mai baiwa baiwa ana nufin mai bayar da wata gara ɓata ga wanda ya ga dama kakance rabbana hab lana hab bimana na yi mana baiwa ba mu hablana rabbi habli baiwa kenan to abin da kaga an baka din nan baiwa ce minna falala daraja ba na magana ‘ya'ya ne Allah bai mutum ‘ya'ya baiwa ce ko ba baiwa ba ce baiwa ce me yasa ta zama baiwa wani yana nema bai samu ba na biyu ba saya ake da kuɗi ba duk kudin kan Allah ya gada ma sai hana kana da kudin kana da kudin amma bai baka haihuwa ba kuma an yi suna nan da yawa kila ka san wani ka san wani kudi ya kai kudi amma ba bi ayyau to wannan sai ya ji na kasa sai ya ji tawayan sai ya ji babu daɗi wani kuma ga 'ya'yan ba kudi ko ba ka bane amma dai wani yake a haɗa masa ɗaya biyan kaga ba matsala kenan a hada masa biyan to wani kuma ana hada masa biyan ai ga ƴaƴan ga kuma arziki kamar dai ka sani ƴaƴa arziki ne dan Allah ya ce ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u akima innahu ali innahu aliyun hakim bo wa alimun qadir ya habu yana baiwa ga wanda ya ga dama ashe baiwa wani a bashi mata wani a bashi maza wani a yi masa combination a haɗa mishi baki ɗaya to da baiwa ce kuma annabi zakariya ma ya rabbi habli min ladunka zurriyatan ɗaya Allah kai mun baiwa kai mun baiwa kuma yace ce wa habli min ladunka waliya to baiwar tana tabbata ta guri biyu na farko Allah ya azurta ka ƴaƴa na biyu Allah ya baka ƴaƴa na gari <coughs> to baiwa ta gama cika ƴaƴa na gari ba kowane irin ƴaƴa ba maka baka fandararre to wannan jarabawa ce to nan kaga na gari ne shi sa baiwa sai ta shiga wa wahabna lahu mun masa baiwar ishaqa ishaqa wa yaquba da yaquba ishaqa wannan dan sarratu din ne ita wannan mata da ta musulunta isma'ila kuma dan hajara ne kuma a cikin haihuwar ishaqa shi ma akwai kamanceceniya da haihuwar annabi yahaya domin sai da suka tsufa sai da shekaru suka tafi sannan Allah ya masa baiwa da ishaq wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat da bi ishaq wa min isa ishaq yaqub shi kuma ishaq shi ya haifi yaqub yaqub shine isra'il shine baban sai yusuf da sauran yan uwansa guda goma sha ɗaya kuma sana Allah ya samu annabta da yawa aka samu taura da linjila a tsakin shi ne nan ya ce wa jalina fi zurriyatihi annubuwa wal kitab a tsakansa muka sanya littafi muka sanya annabta duk suka ta fitowa wannan baiwar Allah ce hikimar Allah ce saboda ka kada mutum ya kyamaci 'ya'ya musamman nagari ya roƙi Allah kawai ya shi yadda zai ya roƙi Allah ya rike mishi ya roƙi Allah ya tarbiyyantar mata amma kar ya kyamuce kuma idan Allah ya shi ya karɓa hannu bibi babu abin da Allah ba zai ma Allah shi zai rike shi zai tarbiyyantar da kai dai kai iyayenka ka ka rike sababi abin da duk ake kashewa kana da shi zaka kashe ta harkar ilimi tarbiyya karatu ka iya abin da za ka iya iya inda ƙarfin ka ya ƙari, so da aka amana da Allah ya baka Allah ya gane kayi sai ubangiji ya ce mun bashi ladansa a nan duniya me yake nufi da ladansa wato mun bashi abin da yake ce kamar wato wannan dan me yake cewa tukwici ne mun bashi tukwici tun a nan duniya ya kuma gani wannan yana daga tukwicin zuriya mai kyau ‘ya'ya masu albarka annabawa masu kira masu da'awa zuwa ga Allah wannan ko malamai suka sake cewa in wata baiwa da Allah zai ma wata biyo bayan wannan a ce kenan in Allah ya baka ‘ya'ya yi ƙoƙari ka dora su akan tarbiyya na daga tarbiyya ko babu laifi ka dora su akan yar riƙe kai hanyar sana'a wannan wani abu ne don su rike kansu amma karka rika ganin dole sai sun yi kuɗi sannan ne Allah ya maka baiwa ta yi idan suka san Allah za su san haƙƙinka in ka mutu kuma za su yi ma addu'a so da aka an samu riba amma an ka samu waɗanda ko ka mutu ba za su taurare ka ba wannan babu riba cikin haihuwa babu babu wani babu ba wata riba da aka samu to wannan duka Allah ya ya masa wannan baiwa kuma wannan ya faru ne bayan Allah ya ce falan ma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya duk mun sanya su kowane annabi ne bayan an gama wancan duk tifka tifka ya ƙaurace musu da abin da suke bautawa ya gudu ya bar garin Allah ce muka yi masa wannan baiwa ga isa haka ga ya ƙuba duka Allah ce mun sanya su sun zama annabawa ne ne wa innahu fil akhirati lamina salihin ranar kiyama kuma yana da cikin salihai babban fatan ɗan adam kuma Allah ya riskar da shi ya haɗa shi da salihai in ka mutu ka je ka hadu da wayancan bayin Allah ina annabawa ina sahabbai ina mutanen da kake bi mutanen kirki ina su Imam bukhari ina su Imam Muslim da Allah ya haɗa ka da su ina su Imam Malik duka gansu amma ka mutu baka hadu da wayannan ba ka haɗu da matsala shi yasa har annabi Yusuf addu'ar sa kenan rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين Allah ka kashe ni ina musulmi ka hada ni da salihai in ka hadu da salihai zai ba ta sam amma dai inda ga mutum bai hadu da salihai ba to ya hadu da mutanen banza a ina kuma a wuta yanzu ina amfanin kana musulmi kuma ɗan Kano ka taso a garin musulmi iyayenka musulmi Allah zai haɗa ka da su fir'auna da sahamana da ƙaruna duk wayan sa'arna da kace zai sa abu jahali sa abu lahaba ce duk kun haɗa a guri ɗaya ta ai gwara su sun yi ma sun more a nan duniya kai ko baka tsaya ma ka more ɗin ba kai baka yi kafircin tsantsa ma kai baka yi musuluncin tsantsa ba kaga babbar musifa kenan saboda ka wallahi ka kiyaye addinin ka ka tsare tauhidi ka yi sallah ka yi azumi Allah ya haɗa ka da bayin Allah to shine wa innahu fil akhirati lamina salihin ranar kiyama yana cikin mutanen kirki wanda za a tashi a ce ina bayan Allah masu nagarta da yana cikin shugabannin nagarta na'am wa lutan iz qala innakum lata'tun تقول الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال بار اللوت ان الله يكوى لوتان حكا من ايكو لوت قوتنا لوت اما تيم مفعول به محذوف محذوف بفعل وكما منصوب بفعل محذوفين أما سنسبني da fi'ilin da an riga an goge fi'ilin ana kaddara shi da uzkur ko wala kada na wancan na baya wa lutan haka ma lutu man aiko shi ko tuna annabu lutu iz qala li sanda ya ce wa mutanensa mutanansa innakum a ar-rijal lalle ku kuna wa maza wal In billah kun lasa a tunar fahisha a wani guri Allah ya ce la ta'tuna rijala na ya ce la ta'tuna al-fahisha lalle ku kuna zowa kuna jewa alfasha wannan aiki da kuke alfasha ce irin abin da ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a tarihin duniya ba wanda ya rigaye ku da irin wannan aiki ba a taba ji ba wannan tsiya da kuke yi a tarihin duniya ba wanda ya taba yin irin ba wanda ya riga ku aiki ne mummuna domin ya wuce hankali ya wuce ɗabi'a ya wuce tunani ɗabi'a da al'ada shine mutum ya yi sha'awar jinsin wanda ba jinsinsa ba ma'ana namiji zuwa ga jinsin mace mace zuwa ga jinsin A za mu ta wannan shine abin da aka saba shine abin da hankali zai ɗauka? shine abin da bai saba tunani ba shine abin da babu mamaki amma almar'a bil mar'a annisa'u bin nisa hadi musahaba mata da mata namiji da namiji wannan dabbanci kenan wannan ba mutane bane duk wanda suka dauke irin wannan tunani sun tashi daga dan adamtaka sun zama tunanin dabbobi to da ka duk masu irin wannan tunanin to an yi inkilabin tunaninsu <clears throat> an juya tunaninsu ba mutane ba ne hukuncin su kisa a kashe su kuma abin ya yaɗu a duniyar yau ya yaɗu haƙa. lesbianism ake cewa ko haƙa mata da mata wadda ya fi a cikin musulmi a makarantu wasu ma matan aure da matan aure da abubuwa dai ga sanan wanda duk yake jin labarin duniya ba abinda ba zai ji bai gani a wasu guraren kuma maza da maza da wani al'ada ce irin ta mutanen lau wadda tun da ba taɓa yi ba sai da wannan mutane su akwai kuma wani abu da ke da alaƙa da wa'annan mutane wanda za mu zo mu ji wanda wasu malamai suka ce mutanen annabi lot suna yin fashi suna ci dinafin sai malamai suka ce duk al'ummar da fashi da ci dinafin yawa cikinta to wallahi ana yin luwati luwatsi ne ya fi shewa na na'uwa suka yi. duk al'ummar da kaga wani abin ya yaɗu to ana yin wancan a cikinta da ba a yin wancan wancan ma ba zai samu ba saboda duk aikin mutanen annabi lutsi fashi robarin kenan da kidnapping to sakamakon wancan aikin da su idan wancan aiki ya yaɗa cikin mutane to ana so a maganinsa sai an tuba daga wancan shine al'asal sai wancan a daina su domin bari ku ji abin da Allah yake da yace kuna je wa alfashan, ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin sai ce me a innakum a innakum la ta'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al نعم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين إذ أئنكم لتأتون الرجال للي كنا زكي ومزا ينقوانكم مزا وتقطعون سبيلكم كنا فشي كنا دتا هنيا كنا ترى هنيا wata tuna fi nadi kuma limunkar in kuna zaune kuma a majalisa ba irin rashin mutuncin da ba kuna zuwa da kuna zuwa majalisar ku kuna munkari wannan munkarin ne malamai suke ce masa fasara iri-iri bayan wata tsaya da suke yi to a majalisa ma majalisar bakin hanya guri hirarsu ba irin shaidancin da ba a yi ba irin rashin mutuncin da ba a yi ba irin batsar da ba a yi ba irin maganganun da ba a yi ba irin aiki na rashin mutunci da ba a yi a majalisa so da kada abin da ka fasara da shi ya yi daidai munkari ne ba abin da ba a yi za a iya haɗa barna da barna a gurin za a iya rashin mutunci a gurin zagin mutane wane ne a majalisa kawai Wace, me ko me ana yi duka akwai fasara da malamai da suke yi na menene munkarin wanda mutanen annabi lutsi suke a nadihim nadi in ce nadi majalisa da gurin da suke haduwa da kulaf-kulaf din su shaki cima nadi nadi kuma munkar kuna je wa majalisar ku da munanan abin ki wanda ya wuce hankali waɗannan abubuwa da suke guda uku duka ya faru saboda wancan kauce hanya da suka yi saboda malamai suna cewa idan mutane suna mummuna aiki ɗaya to sai ta haifi wani wancan ma ya haifi wani al'ukura tilwal ukura in ga mutum yana kyakkyawan aiki ɗaya to wallahi yana yin wani aikin mai kyau bayan wannan in kaga yana wani mummuna to yana yin wani mummunan bayan wannan ba guda ɗaya ke tsaya ba wata tana haifar wata wata tana haifar wata وتقدعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر اما ƙarshe ne ya amsa amma kana jawabu qaumihi kuma ba abin ya zama amsar mutanensa? illa an kalu cewa suka ce itina bi azabillah zo mana da azabar Allah da kake sai mana surutu za ta zo in kunta min sadiqin in ka kasance kana daga cikin masu gaskiya cikin wannan da'awa shikenan sai ya ce rabbi قال رب انصرني على القوم المفسدين kenan sai ga abun ba na ƙara bane kuma ga ba za su yi imani ba sai ce ya ubangiji rabbin surni Allah ka kamun agaji ka taimake ni alal qaumil mufsidin akan mutane mabarnatan yana yin wannan addu'a sai ubangiji ya niyya zai halakar da garin zai halakar da garin ta hanyar daga garin a nuna sama sana a cifar da su a bisu da ruwan duwatsu na wuta ba za mu ji abin da ya biyo baya na'am walamma ja'at rusuluna إبراهيم بالبشرى قالوا inna مهلكوا ahli هذه القرية na'am إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى to Allah ya riga ya amsa addu'ar annabi Lut zai turo da mala'iku su je ta halakar da wancan garin da ya je ne musu wa'azi suka ki suna wancan barna sai aka ce amma ku biya ta gurin annabi Ibrahim ta ƙasar da yake zaune bai masa albishir tsohuwar matan nan tashi taratu za ta haihu idan kun je kun ga masa albishir sai ku biya ta kasar annabi lot ku je ku gama da garin kaga sun tawo da sako biyu kenan to sai suka fara biyowa ta gurin annabi ibrahim to shi kuma annabi ibrahim can da suka zo bai san mala'iku ne sun zo da sunan baƙi kuma Allah bai gaya mishi zai yi zai baki ba kuma mutum ne mai san baƙi mai tarbar baki falamma ja'at na Ibrahim bil bushra yayin da manzanninmu suka zo wa annabi ibrahim da bushara bayan duk ya gama gano <laughs> mala'iku ne inda sun zauna a gidansa wajen kwana uku ba ci ba ya kawo abinci ya kawo ruwa iri-iri ya yanka musu dan maraƙi faraga ila alihi faja'a bi ijlin samin hanif duk ya je ya yi aikinsa yadda ya kawo abinci ya biya haka zai zai ɗauka ko ruwa ba a sha ba ita wani wani irin mutane ne ba a wujar samin ho khisa sai ya tsorata da falan mara a aidiya hun la ta silo ilaihi na kira hun wa a wujar samin hun khisa da ya gaba hannunsu ma ba ya taɓa abinci sai ya tsorata tsoro irin na ɗan adam ba wani wani irin mutane ne shi bai taɓa sanin ma mala'iku ba ne sai da suka bayyana masa cewa mu manzanni ne inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijin ka to har karshe da yake cewa qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun bayan sun gama duk bishara matar kaza ta haihu kaza kaza kaza sai ce wai menene babban sakon da kuke tafa da shi menene babban al'amarin fitowar ku ne sai suka ba shi labari za mu je mu halaka da mutanen annabi lokaci قال فما خطبكم أيها المرسلين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم دي وانا ونلا باي وأنا ما سيفك الشيء إنا مهلقوا ahali hazihil ƙarya mu za mu je ne mahalakar da ahalin wancan alƙaryar suka gaya musu alƙaryar annabi lut inna ahalaha kanu zalimi mutanen garin sun kasance azzalimai akwai zaluncin da ya wuce wancan zalunci namiji ya zace wa namiji muguwar al'ada babu zaluncin da ya wuce wannan وذاك صابوني دبا تبا جين قرين سبا وسيت قال إن فيها قال إن فيها لوطا نعم قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال سيما ذيت إن فيها لوتا بأي أتجين قرن أكوي لوت ياتينا cewa akwai lut Ɗan uwansa ne mumini ne ya musulunta ya bi shi sai mazi ce to in kuka halakar da garin a akwai annabi lut a garin qalu nahnu a'lamu biman ha? sai suka ce mun fi kowa sanin wanda ke ciki one by one mun san kowa saboda haka mun san lutu yana garin ba abin da ba mu sani ba la nunajjiyannahu za mu kubutar da shi za mu tsirar da shi wa ahlahu da iyalansa illa ra'atahu banda matar shi ita kadai kanat min al-ghabirin za ta kasance cikin masu wanzuwa cikin wannan azaba ita ba za ta tsira ba ita ba za ta tsira ba to da matar shi kafira ce matar annabi nuhu matar annabi lot duk ba muminai bane na fata mun gani wannan na daga cikin jarabawar Allah da kuma abin da ubangiji ya yi domin su zama dalili da kuma aya wadda raballahu matsalan da matsalan lillazina amanu mra'ata nuhi wa mra'ata luti kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wannan misali ne Allah ya buga misali ne to ita za ta kasance daga cikin halakaku Allah ubangiji ya tsare mu saboda ta taimaka da ita da matar annabi nuhu wajen kafirci wajen yin wannan sabo wajen warware wa'azuzzukan wa'annan annabawa to dole za mu tsaya a nan kuma akwai sanarwa ta akwai wanda suke tambayar suna so za su yi itikafi a wannan masallaci ba taɓa yin itikafi ba a wannan masallaci amma dai wannan karin dama abin da yake hanawa shine rashin banɗaki alhamdulillah yanzu wannan shekara mun samar da banɗakoci wanda wanda yake da sha'awa sai iya yi kamar kowane masallaci sai dai a wasu guraren ana samun gudunmuwa wajen ciye da masu itikafi a nan ba za a samu ba ba mu da shi babu abin da za a ba su na gudunmuwa duk wanda ya ga zai shiga itikafi to zai sanar da hukumar masallaci akwai fam da zai saya da aidika da za a bashi don a san adadin waɗanda za su shiga da kuma ko da wasu sun zo an san cewa ba masu itikafi ba don samar musu da kula wasu da tsaransu da kayayyacinsu da sauransu da kuma watakila kulawa da wuta akwai lokacin da za a iya kunna musu inji kamar lokacin sahur zuwa asuba idan babu wuta watakila har bayan asuba na fata an gane da haka wanda suke tambaya kuma yau kwamiti ya zauna an tabbatar da za a yi wannan intikafi ɗin sai dai wanda yake da bukata zai zo ya samu wannan fom domin ɗaukar waɗancan ɗawainiya da kulawa da sharan masallaci kullum to da haka kowa zai bada dubu ɗaya waɗanda suke shara ɗin nan kullum sai sun shara da kulawa da ban banɗaki da sayan mai idan misali aka ce mutum hamsin ne za su yi kaga kwata-kwata abinda za su da shi ne dubu hamsin dubu hamsin nan a kullum wanda zai share masallacin nan gaba ɗaya nawa za ka ba shi wannan dubu hamsin akalla a kwana goma ko dubu ɗaya za ka ba shi mutum zai share masallacin nan ga mai ga wanke banɗaki ga su aizal ga su umu da so da a nan kuɗin zai tafi amma ba za a iya samu a cike a saya musu wani abu ba so da duk wanda zai wata kila zai tanadi waɗanda za su riƙa kawo musu abinci daga gidansa Allah Ubangiji ya taimaka So da duk shekara ana tambaya ɗin to bai kamata ce tunda an samu dama waɗansu an rufe musu ƙofa ba so da aka ba ci gaba da sanarwa daga yau zuwa lokacin shiga in mutum yana da bukata ya zo ya samu ainihin kwamiti zai ba da naira dubu ɗaya don ya cike wannan fom a bashi da kuma aidi karɗinsa da tanadar musu gurin da za su ajiye kayan Allah Ubangiji ya karbi ibadan na taimakon marayu ana ci gaba da yi Allah ya ba da ikon taimakawa